Wannan matsala ta ruwa ta haifar da ƙullo da amfani da ruwan gora ko roba ko ruwan leda wanda aka fi sani da pure water a turanci. Hakan ya sanya manazarta tunanin ko menene aikin ma'aikatar ruwa ta tarayya da jihohi kenan. Manazarci a siyasar tattalin arziki da ci gaban ƙasa Nasiru Marmara yana ganin wannan fanni ya ɗan samu matsala a Najeriya. saboda wasu 'yan dalilai. Wannan gabar ta samu matsala matuƙa a Najeriya saboda na farko dai ba ko ina ne ruwan famfon ya je ba mafi akasari ya takaita ne ga birane da kuma yankunan da suke da kusanci da matatsun ruwan ko matatan ruwa bayan wannan matsalar ta kasancewa bai je ko ina ba ba ko ina ake iya samunsa sa ba ina ake iya samun din kuma sai ya gamu da matsalar ta rashin kula da kayayyaki da aka samar wato facilities na tura ruwa din an bar su yawanci sun lalace ba a kulawa da su saga sun yi kwalafsin da yawa sannan kuma ya kara haduwa da wata babbar matsalar shine ta rashin faɗaɗa su inda za su yi daidai da yawan karuwa al'umma da muke samu shekaru talatin arba'in hamsin ba da suka wuce gidan da yake da mutum uku ko hudu yanzu kaji za ka samu sun kai mutum arba'in ko talatin kuma bukatar da ake da ita ta ruwa dole in mutum ya ne sun zama hamsin ba zai ko ashirin ko talatin bai zama daidai da bukatar ruwa ta mutum biyu ko uku ko hudu ba. Shi kuwa ɗan iyan tildan Fulani Ibrahim Jalo yana ganin bai kamata gwamnatin tarayya ta zama mai ɗaukar nauyin samar da ruwa a ƙasa ita kaɗai ba. Magana samar da ruwan sha wa al'umma yana kan ƙananan hukumomi ne da jihohi ba kan gwamnatin tarayya ba. domin ƙananan kuma ya kamata su samar da ruwa da su da jihohi amma ƙananan kuma ba su da tasiri domin gwamnoni sun kashe ƙananan kuma sun tattara sun sa su a jihu ba laifin gwamnatin tarayya ne jihohi ne za a kama responsible da kananan hukumai. akan haka ne na tuntuɓi ministan kula da ma'aikatar ruwa ta tarayya, injiniya Suleiman Adamu, a wajen kare kasafin kuɗin ma'aikatar na baɗi a gaban kwamitin albarkatun ruwa na majalisar dattawa, wanda ya kai naira biliyan ashirin da shida. Yanzu gwamnatin tarayya mun fito da kudiri sai mun ga iya kokarin da jiha ta yi kafin gwamnatin ta ta zo ta saka ta ba ta nata tallafi amma tallafi yana nan za mu ci gaba da ba da shi amma muna so mu ga cewa su ma jihohin suna kokari amma ba zai yiwu a ce gwamnatin tarayya ita za ta koma ta dau alhakin abin aikin da ba nata ba muna iyakacin abin da zamu yanzu dai kamar haka noman rani akwai ayyuka da muka tarar da yawa kuma mun ƙara ka da noman rani in ka je hadeja valley misali kwanan na za mu kaddamar da hekta dubu shida in ka je uh, kadawa mun gyara birnin da can wurare da yawa ma ba a noman rani mun gyara yanzu kusan hekta dubu goma sha biyar ana noman rani an ka tafi gayar irrigation tsakanin kano da jiga mun kusa gama kamar hekta dubu biyu to ga su nan daidai mun kara kamar hekta wajen dubu sittin a shekara bakwai na su ga su nan da su sakuturima da sauransu. ministan albarkatun ruwa suleiman adamu ya ce akwai wata doka ta ruwa da ke gaban majalisar dokoki a yanzu wanda idan an kammala aiki akan dokar zai inganta hanyoyi na gudanar da ayyukan albarkatun ruwa a ƙasar. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.